na haɗin gwiwa na MNJTF, 'yan ta'addan sun ce, rashin kafuwar daular musulunci, ƙabilanci da rikicin shugabanci ne ya sa suka tuba. 'yan ta'addan sun ce, sun gano cewa shekaru ɗansu yake yi kuma bakar wahala kawai suke sha. Yawan rikicin shugabanci, ƙabilanci da rashin nasarar kafa daular musulunci da ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP suka gaza shine dalilin da ya sa mambobinsu ke miƙa wuya a cewar sojojin haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa MNJTF. A sanarwar da sojojin haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa suka fitar a ranar Juma'a sun ce 'yan ta'adda guda arba'in da bakwai ne suka ajiye makamansu suka miƙa wuya ga sojojin da ke tafkin Chadi da kewaye. Timothy Antiga mai magana da yawun rundunar ta haɗin gwiwa da ke Damena cikin wata sanarwa ya ce 'yan ta'addan tare da iyalansu sun miƙa wuyansu